Hausa Post gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatun barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga na Hausa Post TV. Tofa, fitaccen mawaƙin na wanda aka sani da Abdul wanda ranar bikinsa ya ga kyauta a ranar bikinsa inda fitaccen mawaƙin na wanda aka sani da Dauda ka huta Rarara ya ba shi mota kyauta a ranar da ya yi mai kyauta ranar bikinsa Sai dai kash babban mawakin ya fito fili ya nuna godiyarsa ga wannan mawaki Dauda ka Turara inda yake cewa Alhamdulillah na ga kyauta har ranar da Allah ya yi farin ciki na ba zan taɓa manta da ranar nan ba. Ya ƙara da cewa ba zan manta da wannan ranar ba. An ba shi farin ciki ranar farin cikinsa inda ya yaɗa kalamai masu zafi masu daɗi masu sanya zuciya ga wannan mawaki Dauda ka Turara. fitaccen mawaƙi Dauda wuta rara ya zo bikin Abdul Diwan inda ya gwangwaje Abdul Diwan da kyakkyawan mota a ranar bikinsa. Amma sai dai kash mutane sun ji daɗi da wannan kyauta da babban mawaƙi Rara ya bawa mawaƙi Abdul Diwan. Sakamakon ya halarci bikinsa kuma ya karbi invitation ɗin da ya gayyace shi kuma har ya ɗauki kafa ya je wajen bikin kuma ya gwangwaje shi da sabuwar mota. Mawaƙi Abdul Diwan ya ce ba abin da zai ce sai godiya kuma yana fatan Allah ya kai wannan mawaƙi gida lafiya ya dawo da shi lafiya. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Hausa Post gidan labarai da rahotanni.